الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata ya Allah wa salatu ya ce ci bi aminciwi kullu tabbata ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana na safu safar 1435 na da gutu a ba Disamba 2013 kalenda ya miladiya ya ga ya ci gaba da katun ko na yi katun ya taci yin katun risalatun latifa jami'a fi da suke muhimma ya sheikh abdurrahman bin nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala manga faslun al-adillati allati yutamaddu ha al-fiqh arba'a الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوتب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها ومن المضار إن كانت منهيا عنها والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة من قام al'ajillatu dalili shi allati naji yustamaddu ha alfiqhu arba'a naji e wa fiki ubona wuguni no jiga ne ko alkitabu bi ma'ana alquran was sunnatu bi sunnah wa huma bi ma'ana to alquran bi suna guba banna al'aslu lazi khutiba bihi almukallafuna ngai asaliyena aga gabe zalaji mukallafi jinena wambana dinu humalaji e ciuga goma tuwa dini ta wal ijma'u ne ta ci ijma'u wal qiyasu sahih gan ga qiyasu wangi wa huma guba banama mustanidani ila alkitabi wa sunnah imana to al-ijma'u to al-qiyasu wa da kiyan wa da daga al-qur'anu gangani be sunna falfiqhu min awwalihi ila akhirih fikihu ma daga cabubo karshu la an hadhihi al arbaa wani tiya daga usulu gunin nawa wa aktaru al muhimma dokun don hukunci ne maje muhimmanci na tajtamiu alayha al-adillatu al-arba'a dalili guni ne fi bo mana waje dalili daga qur'anu waje sunna waje ijma'u majatun wafaka bi qiyasi tadullu alayha nususul kitabi wa sunnah ga mukunci ne gaje muhimmanci sarawi nan alkur'an da suna walayi tabbatarwa tubo wa yi jimi'u alaiha al'ulama'u man jimake layi jima'u ji tubo wa ya dullu alaiha kiyasu sayi kiyasu hangi mawake lawo ya tiya e ganana lima fi ga manafi wal masalihi ye ne fiye wuce wani amfani ga min ya amfani shi na wanda maslaha shi na in kanati ma'amuran biha ada ta gaji za za foro jigun juna wa minan mazari gangani bai to ya guna dan in kanati manhiyan anha ada ke ga ta na kana, wal kalilu min al ahkami gegiji min ya hukunci yo ga yana ya tanaza fi ga al ga man je da cin da bai bo wa aqrabuhum ila sawab fiha zana matso ba dege gami ni can zai da tele ba nono gai man ahsana raddaha ila hadhihi usuli al arba'a ngai zanan la da shi kin birakuni na gana ba ga wayo ko ene je ladi dalili nan ene zaga kafa hujja na? etiyen yan je na nan wale ga manya usuli ga gaji dan guru amma dalili guni dan bona almost man ya yi jima'u ji tin da baga ga an alquran da sunne da ijimawi da kiyasu sahihu guni na na jumhuru hanafiya malikiya shafi'iya hanbaliya ɗaya eh, da jidoyi amma a je ji fi bonne shi a eh, laji dalili ban be gunin ya kawo sahabi na daga ya sahabi ya al'urufu na custom al'ada bai dandane ji society wani inda ba nga te hujja kan wa le bai sun ne ba ni kashi wa te hujja ko al-istihsanu ko al-maslahatul mursala yanna shi benin abeke ngba ala yanna jiji hujja kashi ala yanna jiji hujja ngole ko yanna jiga alqur'anu ngole alqur'anu as-sunnatu al-ijma'u al-qiyas guninna almost jumure da jiguni amma ne jike qawlu sahabi nafsahatul mursala sharu man qablana al-urfu al'istifaru da ne biyu ne a da can da bai tiyan na jo ba guyo ko ka ya so man maza bayan zahiri ya jiya da duniya. na ji gani ko ta al-qur'an nga yi ebe ya so e ci al-qur'an ebe so e ci yo ne ibe larabci a cin da ya nabi sallallahu alaihi wasallam na a mai e lauji ibada da gibuina ina aje na ci maka wani amaje na ci madina wani sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nganye na ajiyar ba nabi to ba ga to ba tun ko na nabi le zai ji nabi majiya na nabi magagana sunna ma hujjuyo alqur'anu ma hujjuyo wani olmo aje da can ɗaya e zaɗe ga wani musulmi alkur'ani da suna yi hujja agbomitin na sobo gamala ya gade ce ne bayani wa shi ba da suna yi kur'ani da suna fa'inta na za tun fi shai'in ya gade ce ne bai fiye ce faru duhu ilallahi wa rasul ya lashe ba da su so ya ci ganin ya tuci wuyi wa man in rasula da ne ga mututuci nan fakar ya ta Allah wa mututuci ya ci ani da wannan wa ma atakumur rasulu fakuzuhu yana tu shiga Allah ya dai gaji yago wa ma nahakum anhu ku yana ga ga lelu kwa su ya ji ya lugwa sunna yi hujja ne bi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ya ga sun sunna ne da sunna al-khulafa ar-rashidun ji amma ga ga sunna hujja ebo biya kari ewe ma to habaru na yi mutawatiru na to na yi ahaju na gubabun gujuyo to akida to ibada bai guyo ko insha Allah ta'ala ka ture bello ya daji mo explanation ya ce masailin na shi gangani da ijimawu na ijimawu ya e biyo ke so e ijimawu biyo la ittifaqul mujtahidina min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittifaqu enigu yezeji mujtahidina min ya luma ya ali za sallamo etiye lamari ndocho fi asri min al usul ki dalili da ijma wa hujja wa gada ila muwakkilina ar rabb al alamin ibn qayyim ulad jibi etiga wa man shatiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wa mai shaki rasul na gajin bituci na min ba'di ma tabayyana lahu al-huda da na bawatu layuna ko wa yattabi ghayra sabili nuwallihi ma ta wallahi hu ya yin bayan zaɓi tune wa nuslihi jahannama mai mugula da jahannama wasu hati nasira jan da yake ba wuce a sabiri yi na babu a guji kiyo ni ijimawu. yau ne dono ko bebe a gan yadda so yawa a sassu mu bi habillahi jami'an wala tafarraku yawa su ne gwamnati bai ne ma ga kere-kere mun a mini dalili wabe ta ga kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar a ga to mini khairiya ya alumman no ijma'u dan mu a ga mini dalili da ke Allah ga ijma'u hujja a tinga yona, na ngai wala tafarraqu ida ga gire gire a ga mini dalili wabe a ni bisa salim na la ni ummati ala dalala alumun ya guni ta tiye gibwa ma na ijima wato da nan wala uwe ne ba wuro a ga mini dalili ne ke lawa ijimawu hujjuwo na ba na ce ba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai gan gan la ta zalu ta'ifatin min ummati zahirina ala alhaqi la yadruhum man khalafahum wa la man khazalahum hatta ya'ti amru llahi wa hum kadhalika hadith al-furqan najiyat ta'ifat al-mansura yake duje yake isbat yake ijma'u adamne ne yake lauga ijma'u hujja a cikin gabu yona ngai ce cin latin ega ngafi ullaha ya mi tuce yake wa fi rasula ya wala mi tutuju wa ulil amri minkum yani bai bace fa in tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ya ga da tele bai tiyan da tiyo gaji yaji ba da sun je cikin da tutu a ga ba na kaga yadda tanazuwa is okay a ga ce ki ho kiwo hujjiya yi ijma'u sai ga nan mabuka ga nan ga yana ijma'u hujja amma ijma'u a ga mustanabi daga babu daga ƙur'anu gani da sunan daga wajen gane ko wanda ya nekpa da ijima wani gaya gan ƙegede titi zandu obi zara ayi ube wata yayi wani mhm. wade na yoga ji istila daga ƙur'anu da sunan a ci a jima'u ga guba a da ijima'u sorihi a mai da ijima'u sukuti ijima'u sorihi zandu obi gangun ijima'u sukuti ke kiyo esusu àti gọ́ọ̀kì adókùnrin mẹ́ mẹ́ jẹ́ ẹ̀dábẹ̀ ìjùmọ̀ òsùnkú díyàn epo ní ìrìnàjò òun ga jẹ́ ẹ̀dábẹ̀ ẹ̀mà àmà òun ẹgbẹ́ ní ọ̀sùn òun tó mẹ́lá ló ti gẹ̀ ẹ̀gún wọ́tẹ́ ilé ẹ̀gún gan-an àmà wọ́n wà lórí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó don da kiyasu wa ne ga tulun ga kiyasu sai kiyasu da ɓagawaji gane Ebe irin wata fikiyu daga cabubo halbe babunan eh halbe karshen usulu wetiya daga usulu gunin na ba Ene energy maje muhimmanci ga mini ya aka mu jona dalili je lawu tubo daga alqur'anu je sunne man ji mai lai jima'u ji tubo ya tuwangi mai je lawu tubo wani gane ako ebogo kai da ji ga da cin da ba ta gaza ne ga to ba usulu gunin na gane ga ji kiyo ga alutun da yau Allah ta'ala ga ka yi ba di dawa shi ba ga daidai na sai ta laduya ba na sai cufa

wọ́n jì gan ara àti ìjìmá wà àjàkúzọ̀ á ń jìnà ìyá ti ìdẹ̀nú ní pípá náà ọkùnrin ayé ya ni wọ́n ọ̀sọ̀ wọ́n àyẹ́ jí wo rẹ̀ wọ́n mú ìṣẹ́ ìdú nẹ̀yẹ́ ní àlúmọ́ ànímọ́lú pátí ní pèjì ní wà á di àmúhùn ní òye dúnú kó ẹgbọ́gọ́ iṣẹ́ aláwọ̀ tààlà bẹ̀rẹ̀ ìyá ẹgbẹ́ gbóró rọ́lọ́ àlìjìmá mọ̀rá kíbùlì ìjìmá yìí ní àlìmá màbú sha Allah fasa fasale yi buru mun ikitale shi fiye ne ji kwatan wa daji fiye ma bebe subhanaka ma biya an dika shi la'ila la ilaha illa anta firka wa atubu ka salamu alaikum wa